akwai muzurin da ya taɓa cizonta. Mun samu tabbacin haka daga waɗanda suke mu'amala da gidan da kuma likitocin da suka duba ta. Game da duka da ake zargin shi ya yi sanadiyar mutuwar Khadija, mun tattara dukkanin bayanai da rahotanni da za mu gabatar a gaban kotu. Lokacin da abin ya faru, akwai shaidun gani da ido guda uku, sun haɗa da mahaifiyar Fatima ‘yar aiki Rafi'a da kuma mai gadin gidan. A binciken da muka gudanar, mu'amula da Rafi'a ta yi da mutane da dama kafin ta zo wajen 'yan sanda ya haifar da samun mabambantan bayanai daga wajenta. Yanzu haka, mun gurfanar da Fatima Hamza a gaban kotu da zargin laifin kisan kai tare da miƙa kundin bincike zuwa ga ma'aikatar shari'a domin a ba da shawara.